kuma ya shahara kuma ya kware wurin sai da makamai ga barayin daji dubinsa ta cika lokacin da ya yi artabu da jami'an 'yan sandanmu dpo na kurfi da shi da jami'ansa suka samu labari na sirri cewa wannan da kuke gani wannan a gumin dan ta'adda mai suna sani mamuda ɗan shekara 45 wanda ake wa lakabi da shaɗari yana zaune a ƙauyen shama na ƙaramar hukumar birnin magaji da ke jihar zamfara an kama shi lokacin da ya taho akan hanya wacce ta taso daga kurfi za ta je batsari da wannan babur da kuke gani boxer ja yana ɗauke lokacin da aka gudanar da bincike an gano cewa ya ɓoye waɗannan bindigu a ƙarƙashin sit na mashin ɗinsa inda kunga inda aka rarike shi aka fafare shi domin waɗannan bindigu a samu a shirya su sannan ya rufe a kan babur a inda zai yi tafiyarsa babu wanda zai gane me yake ɗauke da shi to allah ya babu nasara mun kama shi lokacin da muke gudanar da bincike an sami bindigar ak-47 kamar yadda kuke gani guda biyu da madaukan harsashi wanda ake cewa magazin da turanci ɗauke da harsashe alburusai guda 42 na bindiga na ak-47 ya yi bayani da bakinsa ba kuma musu yake yi ba cewa akwai wani kasurgumin barawan daji wanda ya tuba ya mika kansa ga gwamnati da jami'an tsaro wanda ake ce masa dan borno da wani abdullahi su suka sayan masa da wannan bindiga a dajin mashi eh, inda ya siyi waɗannan bindigu guda biyu akan kuɗi naira miliyan biyu kuma lokacin da muke gudanar da bincike mun same shi da kuɗin jamhuriyar niger a naira abin nan sai fa dubu goma sha biyu an same shi da kudin najeriya naira dubu arba'in a da biyar da dari biyar sannan da wayar hannu a kira tekno sannan da layukan airtel guda biyu a ya ce kamar yadda ya faɗa waɗannan bindigu akwai waɗanda yake kaiwa a can a dajin zamfara musamman 'yan garinsu waɗanda suke zaune a ƙauyen shama da ke ƙaramar hukumar birnin magaji ta zamfara akwai wani hamisu da wani rabe da wani lawal su ma suna nan muna bincike domin mu tabbatar da cewa an kama su ya sunanka da bakinka da kyau sani muhammadu sani muhammadu eh. ana maka lakabi da shaɗari shekara kana kana zaune a ina ne ina ƙauyen shama ƙauyen shama eh. to gashi an kama ka kuma ana zargin ka da ta'addanci da kuma kai wa 'yan uwanka 'yan ta'adda makamai cikin daji me za ka ce eh, farilla ne ba ma mustahabi ba ne. na sau na dauko hmm. aka kama ne. A yi na kaso wurin masa'udu dan borno masa'udu dan borno eh. da shi da waye abdullahi mudalle abdullahi mudalle eh. su suka sayan maka eh. nawa ka saya guda dubu miliyan daya da dubu ɗari biyu guda dubu ɗari takwas to ina za ka kai zan kai can ƙauyen shara wa za ka ba zan kai ma karabe da lawal da hamisu su me su su ma ɓarayi ne eh ɓarayi ne su ɓarayi ne a cikin gari suke ko a daji a daji suke suka ba da kudin su ne kudin su ne eh to kai yanzu kai ka tuba ne sai dai ka kai bindigu ko kuma duka biyun ka hada a ni ta ma ban yin sata ma iyaka wannan kasuwanci shi ne kawai na jarko wannan sai da makamai eh. da ina da ina kake zuwa ka siya ka kawo to daidai nan ma wurin dan gwamnati nan na fara to sau nawa kana siya? kana siya to na sayi sau daya bai ban dauka ba ya tara wasu mutane suka bi ni bisa na shi. kuɗi ya bi ni bisa ya an shi kuɗi ya bi ni na ɗere na ban mai da bindigun da kuɗin duka to yanzu barayi da ake kai wa bindigu daji eh. irin ku irin ku da kuke kai bindigun nan eh. ku nawa ne eh to nan nan dai bangaren mu mm. nan bangaren mu gaskiya ni ne ni fara na bangare inda a ah, akwai bindigu da yawa duk waɗannan eh, ah. bindigun kai kadai ka kai su ah, ni ban ma kai su ba waɗannan to waɗancan wa ke kai su eh to ai wasu din dai so nake abokan sana'ar ka faɗa mana da su waye ai yanzu ranar wanka ba a boye eh, bayan ba a boye ko kai tun da yanzu kai ma ka fallasa eh. kuma kowa ma kowa ma ya fallasa ko ko kana boye su ne ban boye su to faɗe su mana ban boye su amma ba su saye ina kusa ba da su waye da su waye ka san suna kawo akwai akwai sabe mai daji aha akwai aliyu aha bargaja eh. akwai mande baki mhm. sosai na sani su kuma aina suke samo nasu to su dai arewa duka gani suna yi ba san inda suke ina ne arewa wajen nijar to da ban sani ba za su kai Nijar bakin boda shi ban sani ba idan ba mu kan tarihin yadda aka yi fara kasuwanci wai ka ba da tarihin ya aka ka fara eh, yauwa fara kasuwanci mm. to ni dai da ina da tumaki masu yawa mm. karka yi mana karya ba. a ba magana karya to shi kenan sai sai aka kore su mm. shanu dama shanu na kaɗan ne da su da sun su na goma sha waye ya kore ai ba san wanda ya kore ba sun halaka to tumakin sun halaka sun kai kimanin tunkiya ɗari da sun halaka daga nan daɗa da ɗan borno ya kira ni game da wannan huɗa ya yace in na samu mai sai ni ma zan hidda wani abu ce to ni kuma na ga kama yanzu waɗannan bindigu eh. idan ka kai wa su hamisu eh. nawa za ka sayar musu to ai har ma sun ba ni kuɗi ko haya kake ba su a'a waɗannan waɗannan ma da ka gani riba nawa suka baka abin da suka bani dubu tamanin a kan kowace bindiga a'a guda dubu hamsin guda talatin kana da iyali eh, ina da iyali sun san kana wannan sana'a eh sun sani suna ina suna can can a shama eh can a shama a shama a cikin gari kuke ko a daji kauye dai daga kuta inda mutane ba sa zuwa eh, a'a ai mutane akwai mutane ne sosai ƴaƴan kafa yana za su kai goma sha uku akwai mai wannan sana'a cikin su ai yara na ɗan ƙanana ne wallahi su sha uku eh bi sha uku manyan mata ne suna ɗakunan su kai yanzu masu sayi wurin ka san me suke da bindigogin ya ka san me za su yi da bindiga in ka sayar musu to ni iya ka in ka san barayi ne su ko 'yan ta'adda ne ko ba 'yan ta'adda ba ne waɗannan kan barayi ne tun da dai shikenan ansa tambaye shi da yace ka san me za su yi da bindigun in ka kai eh shi ni ce ni dai na riga na saida musu suka dan kyan ma abin da suka kyan mani ba ruwanka ko gari za su tayar ko duniya za su tayar tayar yaro fahimta muna so mu san ko tsawon shekaru nawa kai kana ci wannan harkar ya tsawon shekaru nawa kai ci wannan tun da nan tun da na fara hmm. tun da na fara hmm. bana shekara biyu na fara amma ban saye ba sai bana to me ya ka cikin wannan harkar ya me ja ka me ja ra'ayinka to wa in dan samu dai in abun dan lasa to ba ka yin noma ina yin noman ma to kuma sai sai kuma ka aikata laifi sai ka yi ta'addanci kai ka san shi kuskure ba da ta ba yani kwasu to yanzu me zaka ce ga ka hannu ka yi na dama ko koya to na yi da dama ranka dade ta abada lillahi ta shi ke nan mun gode ka a wai yadda yake eh, sai an an